إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan yammaci na litinin 23 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 daidai da 29 ga watan 11 a shekara ta 2010 miladiyya za mu ci gaba a karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na al'imam albarbahari alhassan ibn ali ibn khalaf albarbahari wanda ubangiji allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 329 hijiriya kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi ya tattara abin da yake sunna daga makarantar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ka san mecece sunna na abin da ya shafi aqida ibadat ahkam mu'amalat akhlaq da sauransu duk daidai gwargwado wannan littafi ya kunsa yana da kyau a kan kowane musulmi ya zamana a ce ya fahimci wannan littafi domin ya tattara abin da yake shine bayani na sunna shine ma'anar sharhu sunna kamar yadda bayani ya gabata ba wai littafi ne mai sunan shi a sunna al-imam al-barbahari ya dauka imin sharhi ba a sunna tabarki na manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da tabarki na sahabbai da tabi'ai su ne abin da malam yi bayanin su a cikin wannan littafi sabili da haka abin da ke cikin wannan littafi shine sunna ma'ana su ne wani bangare na sunna kada mu sha'afa sunna ita ake bi ba ita take bi ba eh sunnar ita ake bi ita sunna ita zaka bi ba kai ne zaka wuce gaba sunna ta biyo ka ba ya zama na abin da ka faɗa shine sunna abin kuma da baka faɗa ba shine bid'a ba haka bane yawwa wannan shi sa malamai suka rubuta waɗannan littafai mawallafin wannan littafi ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara lissafin mai nuna mana cewar a yau yana da shekara ko a wannan shekara yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu da rasuwa mun gano wannan waga wannan zai sa ka fahimci mecece sunna dan takan yiwu watakila mutum yana da ra'ayi na khawarici ko na mu'tazilanci ko na shi'a ko na menene kuma yana da awa sunna eh sabili da haka abubuwan da muke ciki suke ciki sai ka ji cewar su ne sunnar yadda ka tankwaru ka bi to shine ka bi sunna amma yadda ka ce kai a tafau ka yadda ba to kenan daman tambarin yan bidiya mutum shine na farkon ɗauka kenan sabili da kamar jaddadawa sunnar ita ake bi ba ita take bi ba saboda ka da abin da ya maka daɗi da abin da bai maka daɗi ba muddin aka ce shine sunna to a matsayin ka na ahlus sunna shine ka bi amma in baka ba to mutum ya zama dan bidiya kenan Allah ta'ala ya sauwake al-imam al Allah ta'ala ya ji kan shi da gafara a gaba shi ta hudu a wannan littafi yake cewa wa alam rahimakallah anna ad-din inna ma ja'a min qibali Allah tabaraka wa ta'ala lam yuda ala uquli ar-rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli fala tattabi' shay'an bihawak fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam fa innahu la hujjata lak فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضاعها لأصحابه وهم الجماعة فقد بين با تبين با فقد بين ذاك تشرتاو نكينا وهم السواد الأعظم وهم السواد الأعظم ضاء دا فتحة با ضاء دا ضمة با والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر الإمام البربهاري الله تعالى جكان شي غفر يتي وعلم كسني menene sani idan aka ce al'ilmu menene shi eh idan aka ce al'ilmu menene shi abin da ake nufi da al'ilm shine idraku shay'i alama huwa alaihi ka fahimci abu a yadda yake wannan shine ilimi in ka fahimci abu a baibai to bai zama ilimi ba kenan kun gane ko domin a baibai shine kishiyar daidai anan malam ya nuna mana wani abu sai gabatar da ilimi yace wa'alam kuma ka sani ashe ilimi yana da muhimmanci sosai da sosai haka Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'lam ko fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illa la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik yace rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama yana karantar da kai kuma yana maka addu'a ba yana kwashi maka albarka ba ko yana tsini maka yana maka karatu kuma yana maka addu'a ta rahamar ubangiji ubangiji Allah ta'ala ya maka rahama yace anna dina lalle shi addinin musulunci ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala ya zo ne ta wurin Allah madaukakin sarki daga wurin Allah maɗaukakin sarki addinin musulunci ya zo lam ba ala rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan kwakwalan mutane ba akan tunaninsu wa ara'ihim da ra'ayinsu ba kai haka addinin musulunci ya gini ba addinin musulunci ya zo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki saboda ka sai mu fahimci cewar ashe addinin musulunci ba ra'ayi bane ba kuma kana tunani bane kada a zo ana tattauna maganar addini ka ce a ganinka baka da wani gani a cikin harkar addini mun karanta a darasin da ya gabata abin da yake wajibi akan ka shine bi an riga an wadatar da komai da komai muddin kana cikin sunna mana yake cewa lam yuda ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan tunanin mutane ba hisa al-imam ibn abi daud as-sajistani yake cewa haiyasa wada anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu azka wa ashrahu wada anka ara ar-rijal ka kyale dukkan ra'ayi na mutane duk ganin su da tunanin su ka aje shi gefe guda fa qawlu magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azka ita ta fi tsarki wa ashrahu ita ta fi fitowa fili domin magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu takallufi a ciki annabi sallallahu yana yin bayani ne da kowa zai gani. sabili da haka mafahimci cewar shi addinin musulunci bai ginu akan ra'ayin kowa ba ya zo ne daga wurin Allah madaukakin sarki ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya san shi ba a haka addini shi yake ba to ya sani baya cikin sunna duk wani abin da yake da alaka da addini da shi yake yi kuma alhali ba daga wurin Allah ba ba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya sani wannan ba addinin musulunci bane domin babu wata hanya kuma in dai ba ta wurin Allah ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma daga wurin manza ta wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ake samun labarin musulunci ina za ya za a kaza ya za a kaza ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma ya koma ga Allah eh to kun ga wannan ya nuna mana kenan addinin musulunci ya cika domin in ya zama ne yanzu za a samu ƙari na addinin musulunci ta hanyar ka ko ta hanyar malamina to wannan suka ne a annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ko wa khatimin nabiyyin mai da kira'o'i guda biyu tabbatattu suka tabbatar aya din wa ilmuhu ilmin shi addinin musulunci din nan inda Allahi wa inda rasulihi tunda addinin daga wurin Allah yake ta hanyar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ilmin addini din yana wurin Allah ne da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai nuna mana addinin musulunci al'amarin addinin musulunci al'amari ne tauƙefi in aka ce tauƙefi ana nufin tsayawa za ka sai an ce ka yi sannan ka yi ba sai ka yi za ka nemi dalili ba shi yasa al'imam wannan abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhbari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi ashi al-aslu kenan ba za ka komai ba sai ka san hukunci mun fahimci wannan ko yasa kake da ana cewa al'asulu a at ba za ka ba sai an ce kai sabili da haka duk abin da mutum zai yi ya tabbatar yana da dalili sufyan sauri daga cikin magabata yake cewa har inda zai yi ka ɗora ma kanka cewar sosa kai ba za ka yi ba sai in kana da dalili wannan ya hutu ya fi maka sauki ka sosa kanka ba ko saboda ƙaiƙayi ko saboda kwaro ya taba sai ka samu dalili to wannan ya fi maka sauki ina fata mu fahimci wannan da kyau sabili da za ka fahimci musulunci an gama maka komai ne naka sai dai ka bi yanzu tambaya za ka yi kuma ilimin addinin musulunci nan tunda na Allah ne kuma daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam yake to haga yanzu ilimin zai taho ne daga Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam hadisi kuma ingantattu ba wal mutaraddiyatu wan natihatu ba hadisi ya zama garau domin an yi lokacin da mutum yake kirkirar ƙarya ya jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin cimma wata mummunan manufarsa kisa al al’imamu sayuti a cikin alfiyyarsa ta mustalar hadisi yake cewa walwazi'o na ba'adu mu dinan wa ba'adun nasara ra'ayin kasada kaza ta kasuban wa ba'adun kadarawa lil umara'i ma yuwa fi kulhawa wa sharruhum sufiyyatun qad wad'u muhtasibina al adara fi ma yad'u fa qubilat minhum rukuna lahum hatta abana hal ula hum hum kalwadi'ina fi fada'il suwar famar rawa rawaha fi kitabihi qadar ko fadar haka ya zubo waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya su jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan manzan Allah ya faɗa to dole ne ya zamana ka tantance ka tabbatar hakikanin me ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fala tattabi shay'an hawak fala tattabi wannan wace irin lace annahiya ce ko annafiya annahiya ma'ana lace wacce take hanawa to da ta zama annahiya al'asul fi nahyi at-tahrim fala shay'an shay'an kuma na kira ce fi siyakin ko fi siyakin nahyi kuma ta'um wan nakirati fi siyakin nahyi tutul umuma aw siyakin nafi kamar yadda Nasiruddin sa'ad yake fada ma'anar shi shine fala tattabi shay'an kada ka bi komai komai kankanta shi kuma komai girman shi bi hawak da son zuciyarka duk wani abin da yake son zuciyarka ne komai kankanta shi kuma komai girman shi kada ka bi shi domin Allah madaukakin sarki yana cewa fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum har idan ba su amsa maka ba akan tambayoyin da kai musu to ka sani fa kawai soye-soyen zuciyarsu kadai suke bi wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ta'ala ya yake cewa fala tattabi shay'an kada ka bi kowanne irin abu kaɗan ne ko mai yawa bi hawa da son zuciyarka saboda ka son zuciyarka ya zama yana bin mai manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya faɗa ne kamar yadda al'imam abu zakariya al'imam nawawi ya fa kawo hadisi cikin arba'un hadisi yake hadisin da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan ku baya cika har sai zuciyar shi ta zama tana bin abin da nazo da shi amma a duk lokacin da mutum ya sanya san zuciyar shi shine jagoran shi to lalle ilalla wannan mutum ya ke kan shi makabartar halaka Allah ya sauke shi sa malai yake cewa fatamruqa min ad-dini sai ka fice ta wata hanya daga addini fata من الاسلام islam sai ka fice daga musulunci baka sani ba kuma mun riga mun sani wannan ba zai zama uzuri ba domin me Umar dan Khattab ya mana bayani a darasin da ya gabata cewar gaskiya ta riga ta bayyana an yi walƙiya saboda haka mutum ba zai ki ba zai ki gaskiya wai yana tsammanin ta bata ce ya zama mishi uzuri ba ko ya ga bata yana tsammanin gaskiya ce ya bi ya zama mishi uzuri ba domin an riga an yi bayanin al'amurra filla-filla fa'innahu al'imam albarbahari yake cewa yadda al'amarin yake fa la hujjata lak baka da wata hujja kwata-kwata domin la an ce lil jinsi hujja baka da wata hujja kwata-kwata karama ko mai girma فقد بين bayyana الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته السنه حقيقه منزon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi ma al'ummarsa bayanin tafarkinsa ya ɗauki shekaru ashirin da uku yana yi ma al'ummarsa bayanin wannan addini bayani da fata baki bayani a aikace shirinsa bayani ne maganarsa bayani ce domin idan tarifi da muke na hadisi sai a ce kullu ma ubifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw taqrir min qaulin ashe magana shi bayani ce aikinsa bayani ne shirinsa da aka aikata a gaban shi ishuru shi ma bayani ne domin inda abin da aka aikata a gaban shi laifi ne da ya yi magana kun gano wannan ko shekara ashirin da uku ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauka yana bayanin wannan addini na musulunci da zai tafi aikin hajji bayan da kalmu shafa an wajabta ayyukan an wajabta aikin hajji bayan hijira da yan shekaru shekara biyu haka zuwa uku amma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai yi aikin hajji ba sai a shekarar shi ta ƙarshe wacce zai bar duniya A shekarar ta zo kafin haka ya tura sai na abubakar ne ya zama shine amirul hajji ya jagoranci alhazai baki ɗayansu a shekarar da zai tafi aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya fito garin Madina sai da ya tsaya a miƙatin mutanen Madina ina kenan Zulhulaifa sai da ya awa 24 ana bayan da ya fito daga garin madina duk mutane suna da labarin ma'aiki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya fito amma da ya zo tun da shi ne jagoran aikin hajjin a nan za a ga fassarar wa atimul hajja wal umrata lillah a nan za a ga fassarar wa azifin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin hadde bayanin thumma yaqdu tafasahum wal yufunu dhurm wal yatawu bil bait al atik duk bayanin aikin hajji a wurin shi za a gani saboda ka sai da ya awa 24 a nan dhul ana jiran duk wani wani imakara kenan kowa ya taho sai da aka taru duk na garin madina da na ƙauyuka da na kusa da nesa duk sai da suka taru a nan sannan ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha ku karbi aikin hajjin ku kai tsaye daga gare ni ta kan yi bayan wannan shekarar ba za ku sake haɗuwa da ni ba to kun ga ayoyi suna nan a cikin alqur'ani sannan ya zo da aikinsa ya yi bayanin su haka nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hau kan mumbarinsa ya nuna ma mutanensa yadda ake yin sallah da yake mumbari shine in liman ya hau kan mumbari na nesa da na kusa duk za su gan shi sallah fa da muke gani wanda yake kunga wanda ya nuna mana wajibi ne na limamai wajibi ne na malamai wajibi ne na malaman islamiyu ya zamana waɗannan al'amura sun tayi sun yi ma ɗalibansu shi a aikace sun iya farlan sallah sun iya farlan alwala sun iya komai yau za a yi alwalan ne a aikace wallahi da an aikata sai ga wani ya ce ah duk ya haddace farlan alwala da sunonin alwala da mustahabanta amma wurin yin ta aikace kuma sai ya kwafsa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san sa suna da kwakwalwa amma sai da yi musu sallah a aikace suka gani to ashe yanzu babu wani matsayi da mutum zai kai kenan ya ji cewar shi ba sai an sallah a aikace ba muna yin waɗannan bayanan ne don ka fahimci komai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin sa ko dai da magana baki ko a aikace ko a yi a gaban shi ishuru duk bayani ne na wannan addini tsawon shekara 23 annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yi to sai a waɗannan shekarun ne abin da bai zama addini ba sai bayan tafiye shi ne zai zama addini to ga wannan ba zai yiwu ba domin yin wannan suka ne ga annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan yana sukar annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewar bai isar ba a wani abu da ya rage da shi yanzu yake isarwa shi sama ne ce fa wula hujja talak ba ka da wata hujja dan me fa da bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna don ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yayi ma al'umma sa bayanin tafarkin sa wa awdaha li ashabihi kuma ya fayyace wannan abin ga sa baki daya wa humul jama'a su ko sahabban nan nashi su ne jama'ar da aka ce mu yi riko da su mu bi su wa humus sawadul a'zam su ne kuma dandazo mafi girma taron jama'a mafi girma shine as-sawadul a'zam taro mafi girma su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace wasawadul a'zam abinda ake nufi da taro mafi girma shine alhaqu ahluhu gaskiya da masu gaskiya waɗannan shi ake nufi taro mafi girma gaskiya da waɗanda suke riko da ita sabili da haka inda za a samu mutum dubu ɗari suna hannun hagu mutum ɗaya yana hannun dama shi ke akan gaskiya yanzu waye jama'a kenan eh shi ɗayan saboda haka yanzu shi wannan mutumin shine as-sawadul a'zam kun gane ko domin Allah ta'ala yana ce da annabi Ibrahim alaihi salam inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya kasance shi karan kanshi al'umma ne qanitan lillahi wa lam yakun minal saboda me saboda shine akan gaskiya sauran kuma gaba ɗayan su akan barna suke saboda haka shine as-sawadul a'fam kun gano wannan ko amma su kuma gaba ɗayan sun ɗibi daji saboda haka gaskiya ita ce gaskiya ba taron jama'a ba wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum la fasiqin saboda ka inda batun yawa ne gaskiya ma'auninta ba shine yawa ba kada ya zama mutum ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi cewar waɗanda suka fi adadin mabiya su suke da gaskiya domin tambaya guda da zan maka yanzu ita ce da waɗanda suke kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ba sa tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ya suka fi yawa eh to kuma sai a ce su suke da abin nan saboda ka gurbataccen magana ce gaskiya sunanta gaskiya ma'aunin gaskiya bai zama taro mafi yawa ba isa Allah ta'ala yake cewa wa in tufi aksar mafi fil ardi an sabilillah wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin haka zaka dinga gani Allah ta'ala yana ta kawo aksariya cewar sai a hankali faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to fa dukkan wanda ya saba masa habban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su fi shay'an a wani wani al'amari min amri dini na al'amarin addini fa kana kafar to nan mutum hakika ya kafirta saboda me saboda ya saba ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amarin addini sai mu fahimci anan kafirci ya kasu kashi biyu imma al-kufrul asghar kafircin da yake karami hanya ce ta kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ko kuma alkufrul akbar kafircin da yake kai tsaye mutum ya fice daga musulunci an gane wannan to wannan kaga yanzu yana da alaka a san wacce irin sabawa yi masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon sabawa shi gwargwadon yadda za a auna kafirci din idan sabawa ta zama ta aƙida ce kuma wacce take mai zurfin gaske ba ga wannan zai kai ga kafirci sabili da haka ya kafirce masu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta amma sai an ga da wani irin al'amari ya saba musu akwai al'amarin da in ya saba musu bai kafirta na fita daga musulunci baki ɗaya na cewar sai ya sake kalmar shahada ba eh to amma fa hanya ce da in lokuta kaɗan za su fitar da shi akwai kuma sabawa take kai tsaye yana sabawa din ya kafirta Allah ta'ala ya sauwake al-imam al-barbahari yake cewa wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha fahdhar al-muharramati min al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu wa ahluha fi an-nar al-imam al-barbahari yake cewa wa'alam dan uwa ka fa sani cewar annan nasa lalle taron mutane mutane da ka gansu lam yabtadi'u bid'atan qat da dai ba su taba kirkiro wata bid'a kwaya ɗaya tallin talba hatta taraku min sunnati mislaha ha sai sun bar kwatankwacin wannan bid'a ɗaya sai sun bar sunna guda ɗaya in sun kirkiri bid'a ɗaya sun bar sunna nawa kenan in sun kirkiri bid'a biyu sun bar sunna nawa in sun kirkiri bid'a uku sun bar sunna nawa uku to haka sannu a hankali wata rana sai ka same su basu da sunna kwata-kwata sun tsindima a cikin bid'ar baki daya wannan ita ce maganar alimamul bar barbahari akwai kuma maganar hassan bin atiyya inda yake cewa mafita mabtada qaumun bid'atan fi dinihim da ɗaya mutane ba su taba kirkiro wata bidi'a a addininsu ba illa nasa Allahu min sunnatihim salha face sai Allah ya cire kwatankwacin wannan a sunar da suke akai thumma la yu'iduha ilayhi ilaihim ila yawmil qiyama sannan Allah ta'ala bazai zai dawo masa da wannan sunna ba zuwa tashin alkiyama kun ga yanzu ya zama dole a tahi tsaye a yaƙi bid'a sosai da sosai in ba kuma fa mun karanta a usulul iman a darussan da suka gabata cewar magana Abdullahi dan masu ya halin ku zai kasance idan mutane suka rayu akan abin da ba addini ba ƙananan yara suka tashi akan abin da ba addini ba tsofaffi kuma suka tsofa a kai ta yadda in aka magana sai a ce ayan canza addinin Allah ma'ana bid'ar har an sunnantar da ita ita ake gani sunna in ka ce a gyara sai a ce kana gyara sunna kana cewa abin nan sunna ba kyau alhalin bid'a ce dan al'amurra masifu ne dole ne a tashi dan su suke janyo bala'i a ƙasa kuma idan bala'in nan ya kunno kai ba fa za a ce to tunda ku ahlus sunna ne mudun masara naira talatin talatin tun da su suka kiro kiro bidi'an nan mudun masara naira ɗari biyu ko haka ake rabawa ba haka ake ba masifa in ta zo gaba ɗaya take haɗewa wata ku fitina ta latu su iban lalazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wacce in ta zo ba ta samar waɗanda suka zunguro ta su su kaɗai tana gamewa ne kowa da komai shi sa mala yake cewa fahzaril muharramati min al-umur a wata nuskar fahzaril muhdathati min al-umur fahzar al min al-umur ka guji ka tsoraci dukkanin al-muharramat abubuwan da suke haramtattu na al'amura al-aljinsiyya ce al-sigaraqiyya kuma gashi ya zama jam'u muannas salim tsoraka duk abin da yake haramun ka nisance shi ka guje shi kaga wannan abin da yake haram amaliyan abin da yake haram qauliyan abin da yake haram i'tiqadiyan duk ka guje su kuma kaga bid'a nau'i ne na al-muharramat duk waɗannan al'amura haramun ne mutum ya guje su kada yi kusa da su fa'inna kulla muhdasatin bid'a domin dukkan wani al'amari da aka ƙirƙiro shi to tofa bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuma ɓata ce wa dalalatu ahluha fin nar ita ko ɓata da waɗanda suka ɓata ɗin duk makamashin wuta ne wannan hadisi ne na wani bangare na hadisin al irbab bin sariya da al-imam an-nawawi ya kawo cikin arba'un hadis kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam a cikin hadisi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera cewar duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku to zai ga sabani mai tarin yawa ko ba a ganin shi yanzu wannan sabani ne mutum bai gani ba sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya baka maganin shi saɓanin fa ba za a ɗauke shi ba sai manzan salam ya baka mafita idan mutane suna cikin saɓani wani ya yi dama wani ya yi hagu wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa mecece mafita kai a gare ka sai na sanar ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin addu alaiha bin wannan ita ce mafita kada ka sha'afa wai batun rabuwar kai fa wannan al'amari ne kadaran da Allah ta'ala ya nizamta kuma sai ya faru saboda ka yanzu mafitar kawai aka baka mafitar kuma ita ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata ku rike ta gangam wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunna ta halifofi waɗanda yake ar-rashidine ne masu shiryawa ne almahadiyina wanda yake su an riga an shiryar da su abu alaiha bin nawajif ku yi riko da ita da mukamukanku don gaga wani shine mukamuki an ka rike abu da haƙoranka na gaba za a iya kwacewa amma ba kowane abu ne za ka rike a nan da waɗannan haƙoran ya zama na sai an yi taron dangi kafin a kwace shi daga gare ka tsoron kan salama ya ce addu alaiha bin nawajif saboda me saboda za ku shiga wani hali na sai wanda ya riko da addininsa kawai imam shatubi rahimahullah ya rasu a shekara ta 590 amma a zamanin shi yake cewa wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatanju min a zamanin shi yake cewa wa hadha zamanu sabari wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na hakuri sai ka yi hakuri sai ka cije mallaka billati ka qabdin ala jamrin kamar mutum ne da ya rike garwashin wuta a hannunsa sai ka rike addinin ka kamar yadda mutumin da ya rike garwashin wuta ya zai yana kone yana shan zafi kuma yana rike da shi in ba haka ba sai a kabe maka addinin ka to fa a zamanin shekara 590 ya rasu to ina yanzu shekara ta 1431 wani irin fitintunu ne daga wancan shekaru zuwa yanzu da ba su bayyana ba ɗoruwa akan na zamaninsa kenan daga har ga addinin nan addini ne da mutum dole ne ya tsaya tsayin daka sosai da sosai akwai wanda yake shi ba addini yake yi ba to tun da shi ba addini yake ba ya za a kai kuma ya zama na kana addini yanzu ka ɗara shi kenan so daga babu irin hanyar da ba zai yi ba domin ya ga ya hana ka kai addinin ka ta kafuru na kama kafaru fata nuna sawa'a so suke ina ma ku kafarta kamar yadda su ma suka kafarta sai ku zama daidai Allah ya sauke fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan abin da yake fararen al'amari ne a addini to wannan bid'a ne fa inna kulla muhdathatin bid'a kull ita ce ummul bab a babin al'umumat a usul fiqh shi sa mai maraki yake cewa siyaghu kullun aw al jami'u siyaghu ma'ana siyaghu umum kullun ita ce kullu kamar yadda ka san akwai kana wa akhawatuha ma'ana kana ita ce ummul bab kenan inna ita ce ummul bab sai ya ce siyaguhu kullun aw al jami'u wa qad talalla dillatil furu'u sai ya kawo siyagul umum din amma sai ya bude shi da kullu saboda haka sai mu fahimci cewa dukkan wata bid'a a addini da aka raba ta da sunan addini wannan abin bata ne yasa ya ce wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce والضلالة وأهلها في النار والضلالة مفرد يكون جمعي إيه الضلالة مفرد يكون جمعي to abdalalat fa abdalalatu meje ce mufarad ce ko jam'i kun yi shiru to mai jami'ta to yanzu bata ɗaya ce eh sai zama na wannan alce aljinsiya alistighraqiyya wadda dalalatu dukkan bata alce wacce take da ma'anar jins kamar yadda Allah ta'ala ce wal asuri innal insan al insan mufrad ne ko jami'i sai ce illal na amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسي الإنسان كان وكان ألدن بألتي للمفرد با ألتي تجمعي ba alce da take nuna al'insan guda mutum ba a'a ana nufin mutum ne jinsin mutum baki daya dukkan mutane kenan suna cikin asara illallazina amanu kaga ba ce illallazi amana ba sai aka ce na amanu ga allazin wanda yake yana kuma abin da ismul mausul ne na jama'a kun gane ku wa dalalatu dukkan bata wa ahluha dan batatu fil nari uta ita ce makamashin su saboda kage yanzu a wannan hadisi da wannan magana ta malam da ya faɗa mana ba magana cewar wai akwai wata bid'a muhassana wacce aka hassana da ita akwai wata bid'a wajiba wacce ike ita wajibi ce a yi bayan manzo Allah sallallahu ya ce man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad to amma sai mutum saboda kin gaskiya sai dinga hada sha'aban da ramadan ya azumi sha biyar a sha'aban ya yi sha biyar a ramadan in an hada no kenan ya gama azumi wata ramadana a'a mutum sai dinga abin da ba sai ce to ai in haka ne ai kuma kun yi bid'a domin me kun sa fanka a masallaci kun kuna anasalin bai rike waya ba anasalin da ya je aikin hajji daga madina ya tafi akan kan raƙuma ya je bai je a jirgin sama ba bai je a kan jirgin ruwa ba kun gane shubha su ko to to kun ga anan mutum yayi abin da Annabi sallallahu ya hana ni da ce Allah ta ke cewa la talbisul haqqo bil batil kar ku dinga cudanya ƙarya da gaskiya ku dinga cudanya ma mutane ƙarya da gaskiya ana sallallahu alaihi ce iman ahadatha fi amrina haza ismul ishara bi zali mufradin muzakkarin ashir bi ta ala unsa tafsir fi amrina haza a wannan al'amarin namu musulunci kenan amma al'amarin ku na rayuwa kamar yadda hadisin yana nan za mu karanta cikin muwatta na abin da ya shafi al'amuran ku na rayuwa da kililin dabino da ake yi anan sallallahu da ya ga ya ce akan me suke yi da ya musu wannan maganar sai suka bari da shekara ta zo sai dabino bai zama da yawa ba babu ɗanɗano babu kaza me ya faru suka ce ya rasulullahi kai ne ka ce mana gashi gashi gashi ya ce a'a al'amarin duniya ku ku harkar duniya ku kun fahimci maganar ko al'amarin duniya to wannan ku fahimci kayan ku kayan ku kawai shari'a za ta dinga kula muku ne meye mai kyau meye mara kyau a ciki to amma sai mutum ya hada wancan ko dai ya san wancan din a baibai ko kuma ya ɓoye shi don cimma wata mummunar manufarsa amma na sallun cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad sai ce Allah ta'ala ce wal khayla wal bighala wal hamira buha hawa zina sai ya tsaya iya nan kaga nan ba faɗi mota ba ba a faɗi mashin ba ba faɗi keke ba kuma amma sai ki ƙara sha'ayar wa ya khaluqu ma la ta'lamuna ya khaluqu fi'li ne mudari'i kun gane ko fi'li mudari'i yufidu al-hadir wal istiqbal wa ya kuma Allah yana halittar ba wai yana halittar ma la ta'lamuna abubuwan da kuma ba ku sani ba mun fahimci waɗannan al'amurra ɗin to haka za ka ga mutum sai dinga cuɗan ya ƙarya da gaskiya amma duk abin da yake na addini ne inda za ka tambaye shi menene farala ta mutumin da isalla a masallacin da yake da fanka da wanda ba shi da fanka ka tambayi wanda masallacin su yake da fanka ka ce me falalashi me zai ce maka to ashe ba addini ba ne eh saboda da yin shi da babu ɗaya ne bai zama addini ba kenan amma abin da za a ce yana da falala to kaga yanzu ya zama ibada yana da kaza yana da kaza akwai tsarin da ake wani ya zama ibada to dole mutum ya hatara akan waɗannan al'amura ɗin wannan baya hana cewa ka ce akwai bidiya kauliya ta maganganun da mutum zai yi akwai bidiya wacce take amaliya akwai bidiya wacce take itiqadiyya ko ka ce bidiya ta akwai mukaffira akwai ghairu mukaffira akwai bidiya wacce take tana kafartar da mutum akwai bidiyar take a'a ba ta kafirtar da mutum kamar yadda kasan akwai akwai ma'asi akwai al-mukaffir akwai ghairu mukaffira laifuffuka akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga musulunci to haka nan bid'a akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wacce ba ta fitar daga mutum daga musulunci nawa kenan biyu dukkan biyun haramun ne ko halas duk haramun ne to haka babu wata muhassana ma a cikin su duka biyu to kawai za ta taimaka maka ne a matsayin ka na ɗalibi ilimi wannan bid'a da ita ke da yake a kai mukaffira ce to ba za a bi sallah ba a ghairu mukaffira ce to za a bi sallah eh wannan shine abin da zai shine tahriru mahallin niza shine fa'ida na takasim din da aka yi in bidiya shi mukaffira ce to ga wannan shi kenan ya fita damun ba musulmi bane in bidiya shi kuma ba mukaffira bace to wannan za a yi mu'amala da shi gwargwadon imaninsa sa shi shine manhaji na alu suna kamar yadda bayani zasu zo kuma daga nan za mu fara tambaya lokaci zuwa lokaci in muka karanta matsala shin wannan tana cikin bid'a itiqadiyya wanda yake zuciya ce ta kunshi da wannan ko kuma bidi'a ce amaliya gabai ne suke aikatawa a zahiri ko kuma bid'a ce kauliyya wanda yake duk in ka tattara su da bid'a itiqadiyya ta akida kenan da bid'a amaliya ta aiki kenan da bid'a kauliyya ta magana baki in ka tattara su za su koma gida biyu ko dai ta zama mukaffira ko ta zama ghairu mukaffira al-imam al-barbahari yake cewa wahadhir wahadhar sigar al-muhdathat min al-umur fa inna sigar al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara وكذلك كل بدعة أحدثت في, في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام يتي حتى تصير ba hatta tasiru ba kun gyara wurin حتى تصير وحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير أي حتى a cikin annawasi ko yawa in ban da abin nan hatta ya ƙulun rasulu wallazi amanu wato mata nasarallah a kira'ar da take ba ta hafsu ba da wasu kira'o'i da haka da kuma waka zalaya kullu bid'atin uhudisat fi hadhihi umma ba hiya ba fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa ba haqqi ba domin al-haqqa shine maf'ulun bihi al-imam al yake cewa wahdhar sighar al-muhdathat min al-umur ka guji ƙananan bid'o'i ka guje su ma'ana bidiyoyin da suke gairu mukaffira kenan kai nesa da su fa inna sighar al-bid'i domin kananan bidiyo'i da ka ga su din nan ta'udu za dinga hauhawa a hankali a hankali ta hankali hatta tasira kibaran hatta zama manya-manyan bidi'o'i ya zama ta fitar da mutum daga musulunci waka zalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma haka nan dukkan bid'a da aka kirkire ta aka kakaba ta a cikin wannan al'ummar kana awwaluha saghiran farkon ta ya zama kankane ne yushbihu al-haqqa kamar ka ce yayi kama da gaskiya faghtarra bi sai ya rudu da wannan wannan me kenan wannan shubhar domin faghtarra bi zalik zalik ismul ishara ne yana koma zuwa ga ina wannan shubahar sai ya cuɗi waye man da khalafiha wanda ya shiga cikinta sai ya rudu da wannan shubahar thumma lam yastati' al-khuruj minha sannan kuma bai iya fita daga ciki ba inna lillahi wa inna ilaihi fa azmat hakan nan ta dinga girma wa sarat dinan bid'a ce fa sai ta zama addini yudanu biha da ake bauta ma Allah ta'ala da ita uzbillah fa khalafa siratal mustaqim sai wannan mutumi ya saba ma tafarki wanda yake mai kakkyan tafarki ne fa kharaja min al-islam sai ya fice daga musulunci Allah ya sauke to kaga wannan ba karamar tokaciya bace ba karamar jan kunne bane kada mutun ya raina kankanuwar bid'a kada mutum ya raina kankanin zunubi larabawa suna cewa karkare na kankanin dutse fa wai babban katon dutse daga kankani karkare na tsakuwa katon dutse daga kankani ya fara in kana kau da kai da shi kana kau da kai da shi baka kulawa baka kulawa sai ya zama babba kuma ya gagare ka eh a lokacin da wuta kafin ta zama gobara ta fara ya take fara tana farawa ne fa ladafewa wata in ka zuba mata sai ta mutu ko ba haka take farawa ba amma a hankali sai ga ta tana neman tafi karfin botiki daya ana tafiya ga tana neman tafi karfin drum ana tafiya ga ga ko fire service sun zo sai an sake koma sai ga ana ihu ko ba haka al'amari yake kasancewa ba to malamai haka bidiya take kankanuwa take farawa to kun ga yanzu wajibi ne akan ku akan kowa da kowa tun tana kankanuwa ta yayyafa mata ruwa shine a nuna wa mutane barna ce amma ce a ah, ai yara ne ai kaza to za ta zama babba za ta zama addini a zo ta gagari kashewa domin me za a ce suna so su hana abauta ma Allah don bidiya ce aka zama da ita ibada a nan yana da kyau mutum ya fahimci menene bambancin bid'a da abin da yake haramun abin da yake haramun ne duk da cewar bid'a ita ma haramun ce kuma yadda bayani ya gabata amma abubuwan da suke kamar zina kamar shan taba kamar hayaki da sauransu duk wannan tarkatassan sholisho ko totolin ko waye waye waye da kamar saba ma iyaye kamar duk waɗannan haramun ne bidiya ma haramun ce to amma mai bambancin su ta ɓangaren wanda yake yin su mutumin da ke yin haramun in kai mai nasiha zai ce ka taya shi roƙon Allah shi ma ya bari shi ma yana ji haramun yake yi mutumin da zai je ya sha ta yi marisa ta sha kafsu yana samun awaki yana tsugunawa yana gaida su yana cewa sannan da dawowa ka gane wannan shi ma in kai mai magana zai ce abin ya dame shi ka taimaka mai da addu'a yanzu shi mai aikata haram yana jin cewar me haram yake amma fa mai bid'a baya jin haram yake yi shi kuta kuta baya jin ma haramin yake yi yana jin ibada yake yi saboda kamar yadda kake jin babu wani dalili da za a kawo maka na cewar an sauke maka kamsu salawat ko akwai wani dalili da mutum zai kawo maka ya ce a yanzu an yafe maka salloli biyar eh to ka san kamar yadda kake jin haka to shi ma haka zai yake jin babu wani dalili da za a bashi dan ibada yake yi to ga illar bid'a kenan gane da alaka da mai yinta da bambancin haramun mai haramun yana jin cewar nan gaba yana fatan ya tuba har ma ya ce ka taya shi da addu'a amma me aka tafi da samu shi ba haka bane yace faktar bi zalika man dakhala fiha thumma lam yastati al khuruj minha sannan kuma bai iya fita ba ya daga ya tsindima Allah ya sauke fa sai ta girma wa sarat dinan yudanu biha ta zama wani irin addini da kuma ake bauta ma Allah ta'ala da ita fa khalafa as mustaqim sai ya saba ma tafarki wanda yake shine na daidai ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da Allah ta'ala ya ce da shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai ya saba ma wannan sai ya koma tafarkin shedan da ya ce la abin nan la lam siratukal mustaqim yace sai ya tsaya musu akan akan tafarkin ka wanda yake miƙaƙƙe sai ya tsaya musu akan wannan tafarkin mana shi shaidan yanzu kenan ma akan gaskiya zai tsaya maka me zai da hanyar barna shaidan me zai zai yi gidan caca eh amma ai ba mutum sai ya fara shiga sallah ba sai dinga jin yana waswasi wai yayi takbiratul ihram ko bai ba yayi zama shi lami lafiya bai baya tunanin tusa amma da ya fara alwala sai ji alwalar kamar takari sharrin shaidan kenan to haka za ga mutum shaidan yana tununa mai wannan ibada ce yana neman taqarrubi da ita auren wurin Allah madaukakin sarki shi yasa ana al-Imam al-Barbahari yace fanzur rahimakallah kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khassatan fala ta'jalan ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به wala tujawizhu li shay wala takhtar alaihi shay'an fatasquta fi nar al-imam al-barbahari yace fanzur rahimakallah dan uwa Allah ta'ala ya maka rahama ka tsaya ka yi tsam ka tsaya ka kallaci kulla man sami'ata kalamahu duk wanda ka ji magana shi mun maimaita ɗazu muka ce kullu ummul bab ce siga ce ga cikin shekul umum duk wanda ka ji magana shi kaga nan babu tokaciya kenan ba maka istisna'in kowa ba kulla man samita kalamuhu min ahli zamanika duk wanda ka ji magana shi daga cikin yan lokacinka haka sa a cikin yan lokacinka babu annabi domin su annaba ba dora magana su akan sikeli da zarar annabi ya faɗi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shikenan ta zama dalili amma duk wani wanda zai faɗi magana to sai an duba a ga ta yi daidai da ta Allah ta yi daidai ta manzon Allah sallam sai a duka dauka in ta saba ma Allah ta saba ma ta manzon sallam sai a wurgi ita khalas shi yasa malam yace ka tsaya ka kallaci duk wanda ka ji magana shi na yan zamanin ka khasatan musamman ma malam fa kano manta fa ya rasu a shekara ta 329 yace fala kar karke gaggawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ta ce al imamu barbahari yanzu yake maganan nan kuma yanzu ma a irin wannan ƙasa Najeriya wala tadkhulan fi shay'in minhu kada ka kuskura ka shiga cikin wani abu na wannan mutumi da yake magana akai na farko yace fala ta'jalan karke gaggawa malam ya kawo shi da nunu tawkid as-saqila fala ta'jalan kada ka kuskura kai gaggawa wala ta hulan na fi shay'in min kada ka kuskura ka shiga cikin wani abu na wannan abin da ya zo da shi kada ka kuskura ka shiga hatta tsala wa tanzur har sai ka tambaya kuma ka tsaya ka saurara to anan wa za ka tambaya eh shi kenan barakallahu fik ya ce wa yas'alul ulama'a ويقتدي بمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الله تعالى يأتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سوى لك أنك تاشي تنبير ما لم يذاك تنبير يوا كرك جيك تنبير أن تكتلو yana jan baki-baki na jansa wanda yake ba malami ba ne gaskiya sai ya zama an yi tsalle an dira inda aka tashi maimakon kuma in kai tsalle so in kai tsalle daga nan ka dira a can kaga an ƙara gaba kenan sai ya zama na inda aka tsalle kuma na aka dira kaga ba ƙara ko ina ba kenan saboda an ka tashi ka tambayi malamai wallahi wannan ba karma tokaciya ba ce duk wata magana da za ka ji duk wata aiki da za ka gani duk wata falala da za a faɗa mashi duk wani zaburarwa da za a yi duk wani caji da za a bayar wallahi tallahi kada i ruɗe ka tsaya ka tambayi malamai waɗannan al'amurra da yawa sun faru a nan ƙasar farko-farkon kunnowa kan shi'a farko-farkon ta a take a wannan lokaci a ƙasar nan sai da malamai suka yi ce wannan ba ta farkin didi ba ne sai dai ka ce kawai dokin mai baki shi ya fi gudu in ji malam bahaushe kawai dokin mai baki shi ya fi gudu duk mai baki shi yake jin maganarsa kuma musamman a sami jifo na filma dinati masu yada labaru su masu dinga haɓaka abin duk wani abu da za a kawo na rudu duk wani abu da za a kawo da suna addini wannan ana magana da kowa da kowa musamman ga mu ɗalibai musamman ga mu samari don samari jari ne na al'umma su ake ba caji da an caza su sai ga nan ɗanon sai ɗauki caji ta yadda wanda i caza su ɗin fa ba zai kuma iya sako da su ba dan shi ma wallahi sai riga sun bakar ƙarfinsa duk wanda i bada caji suka caju wallahi ba iya sako da su ko ba kake ba haka lamarin yake isa karatu ba caji ba ne sunna ba ita ce caji ba a'a duk yadda za a caji duk cajin malami ka ga caji kawai yake yi ko yana dora gani akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan lokaci da hanyoyin yada barna suke da yawa ko dai a jami'o'i wani kawai an ɗauke shi ne ya lakcarin kawai ya zo ya mai da wurin tallan aƙida shi gurɓatacciyar aƙida ta inda in ba ke tsam ka saurari malamai rabbaniyin ba sai ka je ka afka mushi ko wani ibrowsing kawai intanet ya ce ya gani a intanet shi kenan la ilaha illallah ko kuma kawai ya kamo tashar talbijin ko ya karanta a jarida duk hanyoyi ne da waɗanda yake mutane suke tallan gurɓatattun aƙidunsu amma kawai mutum sai ya ɗauka sa imam al-barbahari ya ce wallahi mutum ya hattara mutum ya tsaya tsayin daka ya tsaya in shuru ya duba in ba ka ba samarinmu da suka rasa rayukansu da sunan addini nawa ne ake asara a ƙasar nan ci gaba aka ko ci baya aka yi da sunan addini da da farkon muslim brothers aka ce tun da wannan sunan da suka yi take malamai suka malamai suka yi bayanin asalin tarihinta tun daga ƙasar masar da aƙida da ta gino a kai na farko sai ta gino a kan cewar kowa ya rike aƙidarsa kawai saboda haka tafiya ce za a yi da wanda yake cewa sahabbai radiyallahu anhum da wanda yake tsine musu duk a zo a tafi eh da wanda ce Allah yana sama da wanda ce Allah yana ko ina duk a zo a tafi da wanda ce ba a ganin Allah a duniya da wanda ce yau da safe ma malamin su ya gani duk a zo a tafi an gane wannan da kyau tun tuni an yi waɗannan maganganu saboda ka ɗauki dukkan wata ƙungiya a ƙasar nan farkon shigowarta malamai sun yi magana a kanta babu wata ƙungiya da za ka yi magana a yanzu nan face baka ji malamai sun yi bayanai a kanta ba tun a zamaninta to amma su waɗanda suke jagororin al'amarin abu na farko da suke yi domin su raba samari sai su ce waɗannan malaman ba malaman Allah ba ne wannan shine matakin farko da suke yi saboda haka ɗauki dukkan wata ƙungiya ta bid'a ba ta zabarar da mabiyanta su tsaya su yi karatu ban yi maka istisna'i ba duk wata ƙungiya ta bid'a ba ta zabarar da samarinta su je su yi karatu sai dai kawai dai ta ba su caji shikenan kawai Allah ya sauke wallahi wannan ba karamin kalubale bane kuma na sha mai karatun da mu ji da mu ake yi duk wani abu da za ka karanta a paper ko ka ji a browsing intanet la ilaha illallah ko dai ya zama na wanda ka karanta da ƙarya sunna ba abin da ba za a yi maka ba kai ba wai a intanet ba a littafi mutum zai yi maka ƙarya a littafi wannan tafsiru sa'adi ne wannan da ke hannuna kuma imamu sa'adi malami ne da yake sanannen malami allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kun gano wannan to amma mutum ya rika a bidi'a zai iya cire wannan bangon ya kawo wani littafinsa na bidi'a sai ya sa wannan bangon a jiki kai kuma ka je sayan littafin tafsirin sa'adi ka gan shi a rubuce shi kenan sai ka siya ashe abin da ke ciki kuma ba da tafsirin sa'adi bane wata kamiyamiya ce a ciki to ina ake wannan a littafi a intanet ne ba za a yi ba a talabijin ne ba za a yi ba ko dai kawai ka ga mutum yana ta zuba larabci kawai shi kenan ka samu wata tasha ko kuma ya na ka yi sace a intanet ko ya na kaza duk waɗannan hanyoyi ne na yaɗa barna mutum ya hatara sosai da sosai nesa ba kusa ba an kai shiru za ka ga cewar hal ta kallama fiye ahadun min ashabin nabi sallallahu sallama shin wannan abin da wannan ike faɗa shi sahabban manzo sallallahu sun yi magana akan shi sun ce wani abu akan shi tambaya ta farko kenan duk cajin da zai baka duk wani abu da zai maka duk wani abu da falala zai faɗa maka sahabban manzan Allah su almajiran manzan Allah ai kuma su almajiran shi ba wanda sun sun ji magana shi sun yi sallah a bayan shi sun auren mushi ya auren musu ya yi jihadi su ne sojojin ya tafi aikin hajji su ne alhazan shi ne amirul hajji din sun yi komai tare shin sahabban manzo Allah sun yi magana akan wannan abin tambaya ta farko kenan domin inda addini ne ya su magana akai au ahadun min ulama shin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda yake malamai ne kamar yadda muke magana jiya darasin da ya gabata shekaran jiya malamai ne da malamai suka yadda su malamai ne ba malamai ne da ɗalibansu suka naɗa su malamai ba domin wanda ɗalibai suka naɗa shi malamai wannan ba zama malami amma wanda malamai suka ce shi malami to wannan shi ne malami fayan asabta fi asaran anhum idan ka samu wani dalili wani wata ruwaya daga gare su cewar sun ce wani abu fata masak bihi to kai riko da wannan da su suka faɗa wala tujawizhu li shay'in shi wannan abin da suka faɗa karka ketare shi da wani abu shine waye kifu inda amrihi inda sahabbai suka tsaya nan zaka tsaya saboda ka wannan al'amarin da kai tambaya saboda haka tunda an ce maka ga inda sahabbai suka tsaya sai ka tsaya iya nan abin da shi wanda yake magana ya kara sai ka mai watsi da shi wala takhtar alaihi shay'an kar ka zabi wani abu kuma fa wanda ba wannan ba don in ka zabi abin da ba wannan ba ka zabi me kenan abin da ba daidai ba fatas kuta finnar sai mutum kuma ya afka mauta Allah ya sauke Allah wannan ba karamar ba karamar jan kunne bane domin samari jari ne na al'umma samari al'umma ce a bayan ƙasa duk wata ɓarna da take kunno kai samari ake nema a yaya a ciki to wallahi duk zaƙin bakin mutum duk zalaƙa shi duk iya magana shi da larabci ne ko da turanci ko da hausa ko da wani yare ne wallahi kada in ruɗe ka je ka tambayi malamai sosai da sosai an ce da kai kaza an yi maka kaza malamai rabbaniyin za su yi maka bayanan komai ba ka sai mutum ya zo da ya sani kuma wanda yake sai na umar ya riga ya mana bayani a darasin da suka gabata alimun barbara yake cewa wa an alkhuru da an ɗariki ala wace amma ahaduhuma fa rajulun kada zalla an yi tariki wa huwa la yuridu illa alkhair fala da bi zalalihi fa inna halik wa rajulun anada alhaqqa wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin fa huwa dhalun mudill mudill shaytanun marid fi hadhihi al-ummah haqiqun alaman man arafahu an yuhazzira an-nas min wa yubayyana lin-nas qisata li'alla yaqa fi bid'ati ahadun fayahlik fayahlik bi kasri lam ma fayahlak ba al-imam al-buhari yake cewa wa'lam dan uwa ka fa sani cewa annal khuruj an at-tariqi lalle barin tafarkin daidai bari tafarkin daidai mutum ya fita ya bar tafarkin daidai ala jihaini ɗayan abubuwa biyu ne eh duk mutumin da kaga ka kira shi zuwa daidai ya ki iyadda to ɗayan abubuwa guda biyu ne shi yasa malamai suke cewa ka nemi dalili tun kafin ka kudirce a zuci istadil qabla an ta'taqid wala ta'taqid thumma tastadil fatudil istadin nemi dalili ƙabal an ta'taqid kafin abin ya zauna a zuciyarka komai za ka neman mishi dalili kafin ya zauna a zuciyarka wala ta'taqid kada abin ya zauna a zuciyarka mata tastadil sannan ka zo kana neman mishi dalili fatudil sai ka ɓace domin yanzu kamar fi mutumin da ruwa iciyo shi ne in ka miƙa mai igiya karɓa zai in ka miƙa mai kan sakalin takobi fa karba zai yi domin ruwa ya ciyo shi amma kafin ka shiga duk wani abu da kake magana duk wata bidiya da zai sama na yi magana kafin ka fara nemi dalili ka yanzu ka shiga ala basira to amma ba idan baka nemi dalili ba ka shiga to fa yanzu neman kare wannan abin za ka yi ko ana muzuru ana shahu ko ana ha maza ha mata sai ka kare shi to amma idan daman baka shiga ba zuciyarka a buɗe take tana karɓar gaskiya amma a lokacin da ka shiga ba sai hankali muna jin kowa shaida ne akan wannan saboda ka duk abin da za a yi neman mai dalili kafin ka shiga ya fi maka sauki mala ya ce barin tafarkin daidai ɗayan abubuwa guda biyu ne duk mutumin da ka ga ya bar tafarkin daidai ɗayan abubuwa guda biyu ne amma a ma ɗaya daga cikin biyun farajulun kada zalla an tsariki mutum ne ya karkace ma daidai ya bar tafarkin daidai wa huwa la yuridu illa alkhair amma wannan mutumin ba abin da yake nufi sai alheri bai samu inda alheri yake bane sai ya samu sharri sai ya bi ta yanzu mai matsayinsa fala yuqta da bi zanalihi duk kyakkyawan niyyarsa ba za a yi koyi da barnashi ba fa innahu halik mutum ne da ya halaka kwarai kuwa ai abubuwa biyu ake so ga dukkan musulmi kun gane ko an kuma ka ce ga dukkan mutum to abubuwa uku amma ka ce ga dukkan musulmi abubuwa biyu me bambancin su in ka ce ga dukkan mutum ya dawa dawa musulmi da kafiri in ka ce ka dukkan musulmi ya shafi musulmi kadai in ka ce ka dukkan musulmi abubuwa biyu ake so wurin kowace ibada da zai yi shine na farko ya yi ta domin Allah na biyu ya yi ta a kan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya yi ta domin Allah ba a kan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan bai yi ba wannan amilatun nasu ba ne Allah ya sauke kun ga ga ikhlasi ga kuma saba wa manzan Allah saboda wannan abin bai yi ba to in kuma ya yi shi a akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi domin Allah ba shi ma abin bai yi ba domin Allah ta'ala ce yi wa ma'umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu Allah ta'ala ce fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun duk wanda ya aikin kwarai yana mummuni ya samu karantarwa ta manzon sallallahu alaihi wannan shine daidai to kun ga yanzu wannan yana da kyakkyawan niyya amma aikin nashi bai daidai da na ba za a koyi da shi ba fa wa rajulun sai mutum na biyu da kuma mutumin da yake anadal haqqa ya ki gaskiya wa khalafa man kana qablahu ya saba ma duk waɗanda suka zo kafin shi minal muttaqina daga waɗanda suka bi tsoron Allah fa huwa dalun mudil to wannan batacce ne kuma ya bata shaytanun marid shaydani ne fandararren shaydani fi hadhihi al-umma a wannan al'umma domin kamar yadda kasa akwai shaidani cikin aljanu hakan nan akwai shaidanu cikin mutane waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf la qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa yaftarun saboda ka wannan mutumin shaidani ne ya ga gaskiya ya kita haqiqun alaman arafahu ya zama wajibi akan dukkan wanda ya san wannan mutumin an yuhazziran nasamin ya tsoratar da mutane shi mutane su san wannan mabannacin mutum ne wai yi yubayyana linnasi yi ma mutane tereren Yi ma mutanen bayanin kissarsa Hausa ta yi nauyi ne Yi ma mutane bayanin halayen shi baki daya wannan ba tonon asiri ba ne. amma wai a ce a bar mutum wai mutum ya saba ma daidai a ce yana da hujja kai ma kana da hujja mutum ne fa yanzu ya ce maka yanzu nan karfe agogo na yana cewa takwas saura minti biyar a nan garin mai na dare yanzu ka ce wani ya ce maka da daddare muke wani kuma ya ce a'a da rana muke wa ce ko yana da dalili eh mutum nan ku ya ce a'a kai da ishuru kai kowa yana da dalili baka san dalilan su ne. wannan ya ce salloli wajibabu da Allah ta'ala ya tura sallam guda biyar ne wani ya ce guda hamsin ne a kai dai kai shuru kowa yana da dalili wannan fa wannan ya ce abubakar radiyallahu anhu wannan ya ce abubakar ya tsene mishi kuma ka ce a'a kowannen sai yana da dalili eh ba zai yiwu ba dole ne ka fito ka bayyana ma mutane wani fanɗararren mutum ne haka annabawa suka yi ka karanta suratu hud ka ga yadda suke bayanin kisosin mutanensu ka karanta suratu shu'ara dole ne a yi mutane bayani abin da yake mai kyau domin su yi shi a yi bayani duk mutumin da yake gurɓataccen mutum ne a yi wa mutane tereransa mummunan mutum ne mugun hali yake da shi mummunan niyya yake da ita dama imam al-barbahar ya ce mana ahlul bid'a haka suke kamar kunamune ne suna suna me suna binne kansu da binne su a ƙasa suna samun dama sai su barna wannan dole ne kuma abin da zai baka wannan fa kar ka manta duk wani mukami da gwamnati za ta bayar sai an ce ka kawo CV naka kun yi shiru za a duba ina aka haife ka tukunna waye mahaifinka waye mahaifin mahaifinka waye cece mahaifiyarka ina kai karatu mataki farko ina kai primary ina kai secondary ina kai diploma ina kai jami'a ina kai kaza wani lokacin haccan ake komawa haka ne kuma haka bane to amma sai mutum kawai kawai ya zo yana da kanshi malami ya dinga faɗa kawai ana ana mai bakarari ya kabbara shi kenan ba haka yake ba dole ne mutum a sa'i na yi karatu su wane ne malaman shi shi yasa sai da muke magana imam barbahari waye malamai waye ɗaliban shi dole mutum ya san waɗannan al'amurra ɗin saboda duk mutumin da ka san fanɗararren mutum ne dole ka yi wa mutane bayaninsa wani faɗan daudu ne wani fa dan tayi marisa ne ta sha kafsu kwarai kuwa wani fa mun fara karatu arba wani hadis da shi guduwa yi kwarai dole ke bayani yayi guduwa yi can mun same shi ya fara arba bulugul maram ba ba gama kitabu tsara da shi ba ya gudu eh can kuma sai aka ji ya sa majalisi yana karantar da muslim ko abu dauda malamai ba dole bayani ba wa yubayyana lin-nasi qissata kai wa mutane bayanin qissasa li alla yaqa fi bid'ati ahadun domin kada wani ya afka cikin bid'arsa fa ya halik sai ya halaka ta sanadiyar afka ma wannan bid'ar da yi saka duk mutumin da aka san ba mutumin kwarai bane a fayyata wa mutane bayani kai naga kana yawan abokan taka da wani wannan nan ba mutumin kwarai bane salloli a zahar sai hudu da rabi ike yinta la'asar sai rana ta yi ja ike yinta azhar sai hudu da rabi la'asar sai rana ta yi ja wani fa in zai fita da safe hada sallolin biyar duka ike yi ya hada su da asuba in ya fita shi kenan sai aiki ko kuma shi sai ya dawo ne yake hada su duka in ya salla asuba ya fita to sai ya dawo yake hada su duka a sallar isha in zai kwanta da ya kammala kuma sai ga yana ta yin sallah baki kiftawa kun fahimci wannan da kyau dole ne a wa mutane bayanin sa wani fa da kuma gan shi din nan ba mutumin kirki ne. Allah ta'ala ya sauke wa alam rahimakallahu annahu la yutimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطانا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه imam al-barbahari yake cewa wa'alam dan uwa ka sani cewar annahu yadda fa al'amarin yake la yatimmu islamu abdin musuluncin mutum musuluncin bawa baya cika hata ya kona muttabi'an har sai ya kasance mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zama mai saɓa mashi ne to musulunci shi bai cika ba musaddiqan mai gazgata duk abin da Allah ya ce manzo Allah sallallahu ya ce sawa'un ya gane hikimar ko bai gane ba dan ba dora maka sai ka gano hikimar ba musalliman wanda ya mika wuya sai ya zama ya mika wuya gaba daya faman za'ama duk wanda ya ce ko duk wanda ya riya cewar annahu qad baqiya shay'un min amri al-islami cewar wani abu na musulunci ya ragu lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi iso mana da shi ba sai shi yanzu ya zo da shi faqad kazzabahum hakika ya kareta su in kuma bai kareta su bai faɗa ɗaya kenan wakafa bi za furqa wannan abin da ikuwa ya isa ya zama na ya raba kan mutane wannan abin da ya yi abin da ya zo da shi na sabon manzo Allah gaba ɗaya ba su yi ba ko abin da ya faɗa ko abin da ya kudurce ko abin da ya aikata sabon manzo ba su yi shi ba kuma ya zo da shi to wannan abin da ya isa ya zama ya raba kan mutane eh to amma shi ba za a ce ya raba kan mutane ba sai kai da kace mutane su kyautata aqida su su yi tsantsar tauhidi a ce ku kuke raba kan mutane wa ta'anan alaihim kuma wannan ya isa ya zama suka a gare su ya soke su fa huwa mubtadi'un to lalle wannan mutumin tintirin dan bid'a ne daya na biyu dalun batacce ne na uku mudillun wanda zai batar ne mu'dithun fil islam ya kakaba ma musulunci ma laisa minhu abin da baya cikinsa imamul Buhari kenan dole a maka bayanin mai sunna ta kunsa mecece sunnar kaulan wa fi'lan wa atiqadan wannan ita ce magana imamul Buhari yake cewa wa'alam rahimakallah wale laysa fi sunnati kiyas wala tudrabu hal amsal wala tuttaba fiha hal ahwa' بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف uwa mai dubin daraja ka sani cewa rahimakallah Allah ya maka rahama annahu laysa fi sunnati qiyas yadda al'amari yake fa babu abin a babu abinda ake nufi da ana shine al-qiyasul kyamataccen kiyasi amma ba ga sunna ai ta kawo waɗansu al'amuran da suke nuna kiyasi ne kamar mutumin da ya zo ya ce shi shi fa kala shi iri kaza ne launin jikinsa kenan matar shi kuma ta zo mishi da wani ɗan da ba launinsa ba nan me kenan eh kun lura da wannan ya janyo yana so ya ɗauko da babu gammo kenan sai na salama ya ce da shekara kana da raƙuma ya ce eh duk launin su ya launin su yake ya faɗa sai ce a cikin su babu mai wani launin sai ce akwai mana sai ce ya aka shi ya samu wani launin sai ce kan yi ya gaji wani kakan shi ne cikin raƙuma in jiwa in ji shi mutumin tunda da man raƙuma ne sai ce to shi ma yanzu wannan takan ya gaji wani kakan shi ne cikin mutane kun fahimci wannan da kyau ko to amma da yawa ana kiyasin a ce mutum ne ya samu akwatu guda biyu ɗaya cike da ƙur'ani ɗaya cike da kuɗi wanne zai ɗauka eh kun lura da wannan ko sai a ce wanne zai ɗauka sai su ce za su ɗauki na ƙur'ani sai ce a'a ai sai ka ɗauki na kuɗi in ka ɗauki na kuɗi sai ka je ka sai akwatin ƙur'ani wannan kiyasi ne bautil wannan kiyasi ne batil an kawo shi ne domin cimma mummunan manufa haka nan da aka tambaye shi aka ce kuna cewa wane da wane suna zuwa a duk lokacin da kuke gabatar da wata ibada to yanzu ana yi a nan mina ana yi a abuja ana yi a suleja duk lokaci guda ya abin kenan yake sai ce baka gani mai nta da yake karanta labaru ba yana can gidan nta ba a kowane tv ka buɗe ba kana gani shi ba kaga wannan balun ne ji. wajibi ne akan dukkan wanda isan shi yi terere na halinsa wannan wannan fandararren mutum ne ne wannan bai tuba ba wajibi ne gaskiya domin tsabagen son zuciya ne Allah ya sauwake wala tudrabu lahal amsal ba a buga misali da ita ka ko san haddata kalmi an buga misali wala tuttaba'u fiha al ahwa ba abin son zuciya akan sunna sunnar ita ce kai ba kai ne ita ba kamar da bayani ya gabata duk iyayen ka zaka bi abin da ta ce ne ba abin da kai ka ce ba bal huwa tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abin da ake nufi da sunna shine gazgata dukkan abin da yazo daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bila kaif ba tare da ka ce ya ba idan ka ce maka Allah yana da kaza karka ce ya Allah ya ce a yi kaza karka ce saboda me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu wala sharh karka nemi kuma ai maka wani dogon bayani ba dai Allah ya ce ba yi kawai ce hikima sai ka san hikimar da ke ciki wanka ka fito yanzu botiki guda ka ɗauka kai wanka watakila sinkin sabulu guda kai wanka da shi amma ka ce sai ka yi alwala ka ku san dai wanka da sinkin sabulu guda an kusan sinkin sabulu guda ne a ciki guda shida duk sai da ya saɓe shi a wanka guda amma duk da ya fito sai da aka ce in zai sallah aka ce alwala a sai alwalar hikima ce ba wai kawai don gusa da inda don gusa da datti ne ai yayi to amma yanzu sai yayi alwala ba sai ka tambayi hakikanin me yasa haka ba wala yuqal karka ce lima dan me wala kaif ko kuma yaya duk waɗannan karka yi su addini yi na yi bari na bari Allah yana da kaza na sallama na yadda Allah ba shi da kaza na yadda tunda shi ya bada shi kenan ka huta ka hutar falkalamu فالكلام والخصومات والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه wa والسنة falkalamu. zaƙin magana magana wanda ake kira ilmul kalam wanda yake irin su mandiki da sauransu duk suna ciki wala ra'asim kenan ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun wani abu ne wanda yake sanin shi jahilci ne sa shine sanin mandiki kenan ilmun la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu balid ilimi ne da mai kwakwalwa baya gane shi wanda bai fahimci komai wanda yake <laughs> bai fahimci komai ba baya gani in aka nufa to menene wannan Allah ta'ala ya sauwake wal husumat da husuma wal jidalu da jayayya wal mira'u da ja wannan ya ja wannan ya ja muhdathun duk gaba ɗayan su bid'a ne a cikin addini duk haramun ne yakdahu shakka fil qalbi yana sanya wa mutum kokonto a zuciya zamu zo mu karanta magana al-Hasan a can ciki wani mutum ya zai sama al-Hasan ya ce ina zan yi jayayya da kai akan addini sai ya ce ni na san addini na kai ne addinin ka ya bace je ka kai sami inda yake kwarai kuwa ka gane addinin ka wace jayayya zaka yi da mutum shi ne bai gane addininsa ba da ya ɓace ya tafi ije ya same shi wajadalu bil batili li bil haqq sun dinga yin jayayya da abin da yake barna domin su dide su rufe hasken gaskiya wannan shine amma idan tattaunawa ta kama na kana tunanin za a fahimci juna wannan ya halatta wajadilhum billati hiya ahsan hiya ahsan ba wai hiya hasan ba ahsan mafi kyau wannan shi ne amma in dai ba haka ba domin ana tattaunawa da mutane qalu ya nuhu qad jadaltana fa aka salta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin wa in asaba sahibu wal haqqa was sunna koda ko wanda yi din yayi daidai da gaskiya kuma ya yi daidai da sunna ko da ya yi daidai to haramun ne to ashe musulunci ba kacin cika cinci ba ne kun gani ko ba kacin cika cinci ba ne isa wani yake can da mutum zai yi sallah a tambaye shi mai farlanta mai sununta duk bai sani ba kuma ba sabon musulunta ne to wannan sallar shi ba akwai alamun tambaya a kai don wannan kamar kacin cika cinci ne yayi ne babu kan dalili kar ku manta wannan ya yi jayayyar abin da ya fada sai i daidai da suna aka ce ya yi haramun shi sai ce wa yin asaba sahibu alhaqa wa sunna sai ce alhaqa wa sunna ya yi atafin sunna akan alhaq to yanzu gaskiya alhaqu daban sunna daban ko kuma duk abu ɗaya ne ɗalibai ilimi sun san al'atafu ya katadul mughayara inda ya ake adafi to ya nuna wannan daban wannan daban to yanzu nan suna daban kenan alhaku daban ko kuwa a'a duk ɗaya ne wannan atafu shay'i ne ala shay kun gano wannan ko Allah ta'ala yana cewa sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shin allazi khalaqa fasawwa ba shine wallazi qaddara fahada ba amma sai ya kawo wawo yace wallazi qaddara fahada wa alam rahimakallah anna al kalama fi rabbi أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه جل في القرآن عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان كاجي مغانا مالا قوة مغانا ذاك ومتى دليلي a wannan gabar za a yi gyara guda biyu gyara na farko wala yu takallamu ba wala ya takallamu ba gyara na biyu kuma fahuwa jalla sana'uhu wahid wa'alam dan uwa ka sani rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama annal kalama fi rabbi lalle magana dangane da abin da ya shafi ubangiji Allah madaukakin sarki muhdathun al'amari ne da ya shafi al'amari ne na bid'a al'amari ne na bid'a magana akan sifofin Allah madaukakin sarki da wasu suka kawo suka kakaba wannan abin da suka kakaba al'amari ne na bid'a domin me domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yi wannan ba bai tambayi Allah ba sahabban manzo Allah ba su tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba da suka ji Allah ta'ala ya ce kaza babu wani wanda ya ce kamar ya babu wani wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu da ya ce a'a to in ka ce kaza fa to an kamanta Allah da wani abu to sai daga baya wasu suka yi kwancin wannan suka kyankyashe ta suka sanya ta suka kakaba ma mutane shi sama ya ce wa huwa bid'atun wa dalala wannan abun bid'a ne kuma bata wala yutakallamu fi rabbi ka dauki ka'ida ba a magana akan abin da ya shafi Allah madaukakin sarki illa bima wasafa bihi nafsahu azza wajal sai da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi kun gane maganar to kun ga anan abubuwa guda biyu zaka dauka anan al'amari na farko shine za ka siffanta Allah ta'ala da abin da shi da abin da shi ya siffanta kanshi da shi ɗaya kenan abu na biyu fa ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba eh za ka siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi ba za ka siffanta shi da abin da bai siffanta kanshi da shi ba wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi da kuma duk domin ma al-mausuliyya ce kuma tana cikin siyahul umum kazaka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana masahabbansa ma'ana yanzu zaka sifanta Allah ta'ala da abin da shi ya sifanta kanshi da shi ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da shi ba za ka siffanta Allah da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da manzan Allah su salam bai siffanta Allah da shi ba domin a antum a'lamu amilla fa huwa jalla sana'uhu wahid domin shi Allah madaukakin sarki shi shi ɗaya ne laisa ka mislihi shay babu wani abu da i kama da shi wa huwa samiul basir wa huwa shi Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani kuma Allah ta'ala ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira eh wa kana Allah sami'an basira kuma Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir saboda haka anan sai ka ce duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi shine mafi sanin hakikanin abin da ya siffanta kanshi da shi namu mai imani da shi as-sami'u ne kuma al-basir kada ka kara karka rage in ka ce Allah yana ji ba da kunne ba to kai shi shigi in ka ce yana gani ba da ido ba kai shi shigi ko ba shishigi bane wannan shishigi ne wannan ita ce ka'idar domin lokacin da tintirai suka tashi sai da wani ya ce kai in ba ahlus suna ba dauki wannan ka'idar in ba ahlus suna ba makarantar su nan ne kadai an ce laysa kamithlihi shay sai a kare shi huwa samiul basir amma in dai ba nan ba sai ga an ce laysa kamithlihi shay a tsaya iyana ba a kare shi ayar wa huwa samiul basir kun gane ko da wani ya ji ne zai ce shi inda yana da dama da ya cire huwa sami'ul basir ya kawo wa huwa azizul hakim ilhadi kenan da Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi an-nari khairun amma ya'ti amina yawm al-qiyamah wazar alladhina yulhiduna fi asma'i wa kai su ya fada to ya manta ko da ya ce wa huwal azizul hakim ai Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da izza din qala timra'atul aziz ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ji'na bi bidaatin muzjatin fa afilana alkayla wa tasaddaq alaina suka ce ya ayyuhal aziz kuma alhali makhluq ne na suna magana ne da annabi yusuf alaihi salam to haka ko da ya ce wa huwal aziz to har yanzu dai bai fita din ba kenan saboda me datti ne makar a zuciyarsa saboda ka'ida ita ce za ka siffanta Allah ta'ala da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi za ka kore ma Allah ta'ala duk abin da ya kore ma kanshi ka siffanta Allah ta'ala ba tare da ka kamanta shi da halittarsa ba kawai hakikanin wannan abin shi ya ban ma kanshi sani kamar yadda bayanai za su zo nan gaba sosai da sosai da izinin Allah ta'ala rabbuna awwalun bila mata ubangijinmu Allah madaukakin sarki shine awwal shine na farko ba tare da ka ce yaushe ne farkon ba domin Allah ta'ala ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim wa akhirun bila muntaha shine na karshe wanda ba shi da karshe subhanahu wa ta'ala shine huwal awwalu wal akhir ya alamu sirra Allah shine mafi sanin abin da ke ɓoye wa akhfa da abin da ka ɓoye ko da abin da ya fi ɓuya kusa tana neman ta ƙarfi da abin da ya fi ɓoyuwa ɓuya Allah ta'ala shine mafi sanin wannan wa ta jihar bilkauli qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa subhanahu wa ta'ala wa huwa ala arshi histawa shi Allah maɗaukakin sarki akan al'arshinsa ya daidaitu akan al'arshinsa ya daidaitu wannan kuma Allah ta'ala ya faɗe shi a wurare guda bakwai a cikin alkur'ani mai girma cewar shi ya daidaitu akan al'arshi wuri na farko shine cikin suratul a'raf inda Allah ta'ala ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ولينا نوكينا ولينا فركو ولينا بيو شيني تكين سورة يونس عليه السلام إن الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi yudabbiru al'amara mami min shafi'in illa min ba izini zalikum Allahu rabbukum fa'abudu afala tadhakkarun wuri na uku shine cikin suratun ra'ad inda Allah ta'ala ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arshi arshi وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولينا هدو شينا تكين سورة طه دا الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولينا بيار شينا تكين سورة الفرقان دا الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ar-rahmanu fas'al bihi khabira wuri na na shida shine cikin suratu sajada da Allah ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi mami min shafi'in illa min izini idni dhalikum Allahu rabbukum afala tatadhakkarun wuri na karshe na bakwai shine cikin suratul hadid da Allah ta'ala ce huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi wannan su ne wurare guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani cewar shi ya daidaitu a al'arshi to tun da yanzu Allah ta'ala ce ya daidaitu a al'arshi irin daidaituwa da ta tace da shi sai wani ya zo ya ce a'a istawa din nan ba istawa bane ma'ana shi istawla ne kaga yanzu shine fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukuna kaga wannan ba karamin bala'i bane wa ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu min ilmihi makan ganin zamu da sa'aya ana karin bayani gobe sai mu tashi akan wa huwa ala arshi istawa sai bayani ya ɗori daga kan nasa nan sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin barakallahu fikum